حي على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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا بها رب العزة والجلال ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهدى والتقى والأفاف والغنى عباد الله اعلموا أن الله تعالى جعل العلماء العلماء بالكتاب والسنة جعلهم الله تعالى الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بهم يعرف الحلال والحرام به تعرف أحكام الكتاب والسنة به يتم بهم يتم حفظ الكتاب وحفظ السنة وبهم يتم يتم إصلاح الإصلاح الأمة قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله ينفون عنه تأويل الغالين وانتحاء ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لحملة العلم وقد جعل الله تعالى درجتهم رفيئة قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فاحفظوا لعلماء الأمة, لعلماء الأمة مكانتهم وارجعوا إليهم في أمور دينكم ودنياكم وإياكم والنيل, وإياكم والنيل في أعراضهم فإن, فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله تعالى في هتك أثار منتقصهم معروفة كما قال أحد العلماء ابن عساكر رحمة الله عليه إن العلماء هم أولى بأن يكونوا من أولياء الله والله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة فاحذروا من الكلام في العلماء واحذروا من الإعراض عن عنهم وعن مجالسهم وعن الأخذ من أقوالهم والواجب على العلماء أن يحفظوا مكانة العلم وأمانة العلم فإن, فإن من أكبر أمانة العلم خشية الله تعالى كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فهذه فهذا إرشاد من الله تعالى لعلماء الأمة والإرشاد لعلماء الأمة يتضمن الإرشاد لعامة الأمة اعلموا عباد الله أن الكلام في أهل العلم من المصائب التي ابتليت به هذه من المصائب التي ابتليت به هذه الأمة هي من من المقائد التي ابتليت بها هذه الأمة في هذه البلاد في هذه في هذه الأيام وهذا من المصائب ومن المصائب أيضا وفاة أهل العلم لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عباس من من أراد أن يرى انتزاع العلم فلينظر إلى هذا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن أعطاهم ولكن الله تعالى ينزع العلم بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا عن شيء فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أعاذنا الله تعالى وإياكم من حالة الشقاء وحالة أهل النار قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن العلماء لا يستغفر لهم أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وإن العالم ليستغفر له أهل, السماو أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر جعلنا الله وإياكم من أهل العلم ومن طلبته إلى أن نلقى الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى حيثما كنتم وأتبعوا الحسنة سيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبي أبا ذر الغفاري جندب من جناده رضي الله عنه وأرضاه yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala duk inda muke mu biyar da miyagun ayyuka da kyawawa sai kyawawan ayyukan su goge miyagun mu mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a wannan ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabinsa Abu Dharr Jundub ibn Junada radiyallahu anhu sannan muna jawo hankali a cikin wannan hudu ba a kan matsayin malamai malaman addini malaman da suke da sanin littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne tsani na shirya tsakanin al'umma da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar su ne ake sanin alkur'anin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta hanyar su ne ake samun fassarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma alkur'ani da kuma hanyar da ya bi wajen aiwatar da alkur'ani a rayuwarsa da rayuwar al'umma saboda haka su ne suka san alkur'ani da sunna su ne kuma suke kiyaye alkur'ani da sunna gare su ake komawa wajen iya karatun alkur'ani da sanin yadda ake karanta shi da sanin hukunce-hukuncensa gare su ake komawa wajen sanin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da tarihin rayuwarsa da yadda ya zauna a duniya da yadda ya fassara alkur'ani wannan ya sanya matsayin malamai matsayi mai girma domin su ne waɗanda suke zamantowa kamar fitila a bayan ƙasa yayin da ƙasa take cikin duhu kamar yadda ake koyi da saurari a cikin dare wajen sanin inda za a tafi haka Allah ya sanya malamai su zamanto kamar taurari waɗanda ake koyi da su wajen tafiya su ne suke bayyana hukunce-hukuncen halal da haram su ne suke bayyana yadda ibada take inganta da abubuwan da suke ɓata ibada su ne suke bayyana hukunce-hukuncen aure kuma su ƙulla shi su yi sulhu tsakanin ma'aurata su tabbatar da abin da yake kawo rabuwa kuma su ne suke bayyana hukunce-hukuncen mu'amalar ciniki na yau da kullum abin da yake haramun da abin da yake halal su ne suke bayyana abin da yake zamantowa riba da abin da yake zamantowa riba wadda ta halatta su ne waɗanda suke jagorantar al'umma wajen da tsayar da alamomin addini na tsayar da sallah da kuma tsayar da sallolin jana'iza da dukkan sauran hukunce-hukunce wanda addinin musulunci ya sanya a rayuwar wannan al'umma kuma su ne suke kore mummunan fassara da ake yi ma addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin kowane zamani da zai zo bayana ma'abuta adalai waɗanda suke ɗaukan wannan ilimi su ne adalai na wannan al'umma su ne suke korewar mummunan fassarar jahilai ga addini da kuma ɗaukan maganar addini da karkatattun mutane suke yi domin su karkatar da kansu su karkatar da al'umma kuma su ne suke kawar da wato canzawa da musanyawa na masu wuce gona da iri a cikin addini wannan ishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda Allah ya sanya malamai su rinka yi a cikin al'umma na tsayar da addini cewa mummunan fassara da waɗansu suke ma'addini, ishara ga cewa wannan bala'i ne da al'umma za ta fuskanta to malamai suna kore wannan mummunan fassara haka zalika karkatattu wa haka zalika makaryata masu neman yin amfani da addini domin cimma manufarsu ba ta manufarsu ta son zuciya malamai su ne suke kawar da wannan mummunan wannan da'awa da sukan yi da ɗaukan waɗansu abubuwa na addini su nuna kamar addini suke nan fa suna dauka suna karkatar da mutane ne ya zuwa ga ƙarya da karkata da suke nufi haka zalika su ne suke kawar da mummunan wato karkatar da addini da masu wuce gona da iri suke ƙoƙarin suke yi a bayan ƙasa sunnar Allah ta tabbata kan cewa ba za a gushe ba a cikin tarihin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai an samu masu tsayuwa da al'amarin Allah suna tsaye kyam a tafarkin wanda ya saba musu da wanda ya ƙi su ba zai cuce su da komai ba har sai al'amarin Allah ya zo kuma alamar waɗannan su ne kamar yadda imamu ahmad ya ce su ne masana littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka jama'a mu kiyaye matsayin malaman da suke a kan tafarkin alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye haƙƙinsu domin Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsu Allah ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da mala'ikunsa da tsuntsaye da suke da tururuwa da ke cikin ramunta da kifi da ke cikin kogi suna yin salati ga masu koyar da mutane alheri Allah da kanta ya fara da ambatonsa wannan hadisi ne ingantacce wanda Abu Umama talbahili ya ruwaito shi Abdiya'ul Maqdisi ya fitar da shi a cikin al da kuma a tsabarani a Sheikh Nasiru dinar albani ya inganta shi kafin shi imam suyuti ya inganta shi a cikin aljami'u sahih wa ziyadatuhu wannan ya nuna irin girman matsayi da Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan bayan Allah yanzu muna cikin al'umma wadda fitina ta zamanto ta kai ya zuwa ga malamai su ne suka yi saura a cikin al'ummanmu waɗanda ake ganin martabarsu tun lokacin da siyasa ta zo ta al'amura a cikin al'ummanmu shugabanci ya ruguje masu mutunci sun zamanto ba su da sauran mutunci waɗanda suka yi saura su ne malamai masu cewa ƙalallahu ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ƙoƙari ake yi ana yin ɓatanci gare su ta fuska biyu ta fuskar farko nuna kan cewar su ma watsatsu ne kamar yadda al'umma ta watsu suna cewa su ma halaka ana cewa su ma halakakku ne kamar yadda halakakku suka halaka ta fuska ta biyu ana yada maganganun waɗanda suke ba malamai ba suka ɗauki rigar malinta suka sanya suka zauna a cikin ɗakunansu suna yada karkata suna yada barna da sunan addini abin da yake ba addini ba su mayar da shi addini suna magana da kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatakallamuna bi kalami khairil bariya suna magana da irin zancen fiyayyen al'ubiyayyen talikai sallallahu alaihi wasallam amma manufarsu shine su karkatar da mutane daga addini wannan hanya suna daga cikin bala'in da ya zo mana kuma babu maganinsa sai komawa ya zuwa ga ilimin alkur'ani da sunna da waɗanda suke ɗauke da shi ba waɗanda yake za su rinda kawo hikayoyi da maganar da suka ga dama ba abinda suke faɗa na san zuciya wannan duk wanda ya sanya san zuciyarsa da ra'ayinsa a gaba ya janyo alkur'ani da sunna domin su shaida ga mummunan ra'ayinsa wannan shine karkatacce Shirya shi ne ka sanya alkur'ani da sunna a gabanka ka sanya ra'ayinka da fahimtarka da dukkan wani abu naka na mazhabarka ya zamanto yana bin alkur'ani da sunna idan kai haka shine ka zamanto kan tafarkin daidai to kuma waɗannan malamai masu irin wannan suna nan a cikin al'umma waɗanda sun sanya alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne limamunsu. waɗannan su ne abin saurare waɗannan su ne malamai na kirki kuma Allah ya yi alkawari cewa ƙasa ba za ta guce ba za a guce ana samun su a ban ƙasa ba har al'amarin Allah ya zo wanda ya san su ya san su wanda kuma bai san su ba shi kenan sai dai ya ƙoƙari ya koma ya zuwa ga abin da zai sanya shi ya san ilimin ya kirki ya je inda ake karantar da alkur'ani ake karantar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda ake tatsuniyoyi ba da soyace-soyacen rayuka wannan masifa ce wadda ɗaya daga cikin alamomin ƙarshen zamani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kan cewa zai faru shi ne gushewar malaman kirki lokacin da Zaid ibn Thabit sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abdullahi bin Abbas ya ce duk wanda yake so ya ga yanda Allah yake ɗaukewar ilimi to ya duba irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya ɗauke ilimi daga cikin zukatan mutane bayan ya ba su amma yana Allah yana ɗauke ilimi da mutuwar malamai idan malamai suka rasu sai mutane babu sauran malami sai mutane su tambayi waɗanda suke ba malamai ba sai su fatawa ba da ilimi ba sai su ɓata su batar to wannan shine bala'i wanda yake muna neman tsarin Allah daga gare shi sannan kuma su kansu malamai su san cewar ilimin da Allah ya ba su amana ne Allah bai sanya ilimi a cikin kirajensu ba domin ya tozarta su ya sanya ilimi a cikin zukatansu ne domin ya ɗaukaka darajarsu kamar yadda Allah ya ce Allah yana ɗaukaka waɗanda aka ba su ilimi Allah yana ɗaukaka waɗanda Allah ba su waɗanda aka ba su ilimi da kuma waɗanda suka yi imani daga cikinmu da darajoji to Allah in ya ba ma malamai ilimi ya so ya ɗaukaka darajar su ne kuma ilimin nan wajibinsa su malamai su zamanto masu zamantowa na Allah Allah ya ce amma ku zamanto malamai na Allah wato waɗanda suke tarbiyyantar da mutane akan bin Allah saboda abinda kuke mudarasarsa darasinsa na littafin saboda abinda kuke karantar da mutane na ilimi da kuma darasu da kuke yi na ilimin littafin Allah su kiyayi malamai su kiyayi abinda tozarta wannan amana amanar ilimi ba karamar amana ba ce su kiyayi tozarta ta abinda yake kawo tozarta wannan alamar ilimi bin san zuciya da bin san duniya Allah ya buga wani mummunan misali a cikin alkur'ani ga wanda Allah ya bashi ilimi ya bi san ransa ya sa duniya a gaba Allah yake watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa fa atba'ahu ash-shaytanu kana min فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون يتفكرون Allah yake ka tuna ka gaya ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu wato muka bashi ilimin ayoyin Allah fansalaha minha sai ya zare daga cikin su wato ya rabu da ayoyin Allah fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya sa shi a gaba ya koma bayansa. sa wato yayin da ya rabu da ayoyin Allah bayan ya sami ilimi sai ya zamanto shi ya fi ƙarfin shaidan ya batar da shi bal shaidan ya sa shi a gaba don ya zamanto mai batar da mutane ya zamanto daga cikin batattu Allah ya ce da mun so da mun ɗaukaka shi da wannan ayoyi da muka ba shi walakin na hau akala da ilal ar sai dai ya dawwama ya ɗamfare ya dawwama da ƙasa duniya kenan son duniya wacce ba a hu ya bi son ransa sai Allah ya ce fa matsaluhu ka matsalin kan. misalinsa kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi yalhaf autar roku yalhaf in ka kai masa farmaki yana fito da harshe yana lallage in ma ka kyale shi yana fito da harshe yana lallage wannan shine mummunan misalin waɗanda suka karyata ayoyin Allah wannan wa'azi ne ga waɗanda duk suka bi tafarkin ilimi kan su ji tsoron son duniya su ji tsoron son zuciya domin abin da zai raba su da ilimi kenan su zamanto jagoro su zamanto waɗanda suke shaidan yake sanya su a gaba Allah ka kiyashe mu amma ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi ne mai daraja dan kare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo wajen Abu Darda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin damascus ya ce ya zo ne neman ilimi tun daga madina ya ce ka tabbatar abin da ya kawo ka kenan ya ce abin da ya kawo shi kenan sai ce to ban tambaye ka wannan tambaya ba sai domin in gaya maka abin da na ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai ya bi hanyar neman ilimi Allah zai biyar da shi hanyar shiga aljanna kuma malami wanda ya wato malami mutane halittar da ke cikin sama da ƙasa da kifi da ke cikin ruwa suna yi musu suna yi musu suna nema musu gafara Allah kuma falalar malami akan mai bauta wanda shi ba shi da ilimi sai bautar kawai kamar falalar wata ne a ranar cikar wata akan sauran taurari kuma malamai su ne magadan annabawa annabawa ba su bar gadon dukiya ba zinari da azurfa sun bar gadon ilimi ne wanda duk ya ɗauki wannan ilimi ya ɗauki cikakken rabo Allah ka ba mu cikakken rabo a cikin ilimin annabawa wanda suka zo mana da shi kuma Allah ya umarce mu da yin salati ga shugaban talikai jagoran annabawa baki ɗaya, sayyidina rasulullah muhammad ibn abdullah عليه أفضل الصلاة والتسليم الله يتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله